الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki lahul hamdu fil ula wal akhira wa lahul hukmu ilayhi turja'un wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun yabo ya tabbata gare shi da dukan girmamawa da dukan jinjinawa wanda ya bamu dama muka sake haduwa a yau yammacin laraba goma sha hudu ga watan ramadan shekara dubu da dari hudu da 36 ta hijira ɗaya kenan ga watan bakwai na shekara ta 2012 ta biyar karatun alkur'ani muke gabatarwa tare da neman fahimtar ma'anoninsa da sharhinsa daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi kuma muna karatu ne a cikin suratul ma'ida sura ta biyar a cikin surorin alkur'ani mai girma mun yi karatu daga farkonta muna bi daki-daki har zuwa aya ta talatin da bakwai yau za mu sunkuya mu shiga aya ta talatin da takwas da tara talatin in allah yadda bismillah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 حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماء الأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الله يبعد الأداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة da ɓarawo da ɓarauniya faqta'u kuma ku yayyanke hannayensu ko ku yanke hannuwansu jaza'an kasa kasaba sakamakon abin da suka aikata na min Allah uquba ce daga wurin Allah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima faman taba min ba'du zulmihi wa aslah to duk wanda ya tuba bayan ya yi laifinsa na zaluncin sata wa aslah kuma ya gyara halinsa fa inna Allaha ya tubu alai to Allah zai karbi tubansa inna Allah ghafurur rahim lallai Allah mai gafara ne kuma mai jin kai alam ta'lam anna lahu mulku samawati wal ard shin baka sani bane cewa Allah shine wanda yake da mulkin sammai da ƙasa Yuadibu man yasha shike azaba ma wanda ya so wa yaghfiru liman yasha kuma shike gafara wa wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir ai Allah mai iko ne bisa dukkan komi wasariq wasariqa Allah bai ce as-sariq wa sariqa ba sai ce was-sariq wa sariqa ko dai zama wawun din nan an yi adafi ne akan maganar can da aka yi magana akan wato masu hiraba waɗanda suke yin fashi da makami a fili yace inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan to ya yi magana akan waɗanda suke kwace dukiyar mutane bayan sun yi amfani da makami a fili nan kuma sai Allah zai yi magana akan waɗanda suke sace dukiyoyin mutane a ɓoye sai ce katu sai zama wawun ɗin wawul ce ko kuma ya zama wannan wawun isti isti'nafiya ce an yi magana akan babi na aƙida an yi magana akan tashin kiyama an yi magana akan azabar wuta da za ta shafi kafirai sai kuma aka dawo nan duniya aka koma kan masu laifi sai zama an koma wani zancen daban sai zama wawun din isti'nafiya ce amma wasariqatu ta biyun ita tabbas atafi ne akan wasariqu faqta'u aydiyahuma wasariqu wasariqatu wannan tabbas mubtada ne to ina khabar din khabar din a wurin waɗansu malamai shine fakta u aidiyahuma amma si ba wai yace ba shine khabar din ba khabar din shine takadiri muqaddar ne sai ya zama wasariq wasariqatu hukmuhuma an taqta'u huma. sai ya zama hukmuhuma shine mubtada din ai shine khabar din faqta'u huma Allah ya ce ku yanke hannayensu shi wasariqu shine mai sata namiji wasariƙatu ita ce mai sata mace an cire kalmar ne daga asaraku ko asariƙatu saraka ya saraku sarakan ko sarikatan to asariƙatu kuma shine akhdhu shay'i khifyatan mutum ya ɗauki wani abu a ɓoye ba tare da an gan shi ba to shine Allah ya ce wanda suke suke ɗauka abu ba shine sata ba da Hausa wanda suke ɗauke abun nan ba tare da an gansu ba sai su gudu daga baya a kama su ko su zo su kawo kansu wasariqatu idan an samu namiji ya yi haka ko an samu mace ta yi haka alƙur'ani ba dole in Allah ya faɗi namiji sai ya faɗi mace ba saboda hukunce-hukuncen alƙur'ani in Allah ya faɗi namiji ya haɗa hadda mata in Allah ya ce allazina amanu wa amilu salihat kaga amanu ai wannan damirin zuwa ga maza ne to ba sai an ce Allah wati amanna ba hadda Allah wati amanna duk suna cikin allazina amanu amma in Allah ya ga dama wani lokaci don taukidi sai ya faɗa azzaniyatu wazzani والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat amma ko da Allah bai haka ba an gane amma Allah yakan yaka ne don ya karfafa hukunci don haka nan da yace wasariqu yace wasariqatu don ka gane muhimmancin zancen har da mata ma ashe suna taba sata sata ba sana'ar maza bane kawai amma su waye suka fi tsakanin maza da mata shi yasa Allah yace ce wasariqu wasariqatu kuma galibin satar mace sai an samu taimakon namiji a jiki amma da aka zo sancen zina sai aka ce azzaniyatu zani sai aka fara da mata su waye suka fi yawan yi a ya ga muku saboda ba za a taɓa samun zinai ba dole sai an samu haɗin kan mace kuma saboda ɓangaren mace an fi so ɓangaren mace a fi mai da hankali wato hukunci ya fi mai da hankali wajen gyaran ta za a fi magance matsalar sama da bangaren namiji shi yasa aka ce azzani ya tuwa zani amma a wajen sata a magance bangaren maza ya fi muhimmanci sama da bangaren mata an fahimta faqta'u aydiyahuma ku yanke ku yanke hannayensu huma su biyu ne amma aidi shi kuma jam'i ne ba a ce faqta'u yadayhi ma ba ku yanke hannayensu guda biyu amma hannu nawa za a yanke tunda an ce aidiya hannayen jam'i huma su biyu kenan hannu uku da a haɗa wa mutum biyu ko hannu hudu wa mutum biyu sai a yanke maka hannu biyu wa wannan namijin matar ma a yanke mata biyu ba haka bane abinda ake nufi aidiya huma ana nufi hannayensu in suna da yawa masu satan huma kuma ana yana komawa ne ga asari asari katu, ko da mutum ne suka taru suka saci abu inda ya kai nisabi to sai a yanke musu hannaye dukansu shi sa a kawo jam'i amma ana magana akan mutum ɗaya a cire masa hannu ɗaya ne mace ɗaya ma a cire mata hannu ɗaya an fahimci wannan ko sannan da allah ya ce aidiya huma hannayensu bai ce zuwa ina ba zuwa ina ne ake yankewa yanda ya zo a hadisi ana yankewa ne ilar rusgi zuwa nan wurin da yake kan wuyan hannu din nan daga wurin ake cirewa a masabar jumhurin malamai kenan wasu malamai suka ce za a yanke ne zuwa wurin alola ƙarshen hannu gwiwan hannu masaban zahiriya suka ce faktahu huma a cire hannunsu gaba ɗaya tun daga kafaɗa amma ta yaya za mu yi mu gane cewa huma zuwa nan ne kawai daga alkur'ani shine alkur'ani duk inda Allah ya ce alyadu yayi shiru to yana magana akan iya nan ne ake da sa a larabci in yana in ya wuce nan to qur'ani sai ya bayani ya ce zuwa wuri kaza amma in yayi shiru to hankali yana kamawa kan nan da Allah yana magana akan taimama sai ce falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum ku shafe fuskokinku da hannayenku sai zama zuwa nan amma da Allah yana magana akan alola ba zuwa nan kawai za a wanke ba sai ce farsilu wujuhakum wa aidiyakum sai ya shiru ilal marafiq yace zuwa nan to in kaji Allah ya kara to ana nufi zuwa can ne amma in kaji ya shiru to ana nufin nan ne kawai faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu da Allah ce faqta'u yana magana da waye ku da kuka kama barawo masu hukunci waɗanda hukunci yake hannunsu su ne aka umarce su ku da kuka kama ɓarawo yanzu ku ne idea huma ko kuma ku miƙa shi a yanke ku miƙa in kuka miƙa aka yanke kuna da lada kun gama naku in kuka miƙa ba a yanke ba kuna da ladan kun miƙa babu laifin rashin yankewa a hannunku don haka ba za ku ce me yasa ba a yanke ba tunda an kai wani ba a yanke ba an kai mu yanzu mun kama wani bari mu cire in kuka cire kuma kun yi laifi aidiya kuma an fahimta ko a yanke hannayensu jaza an ma kasa ba wannan sakayya ne za a musu akan laifin da suka aikata jaza an ɗin nan sai ya zama mansub ko ya zama mansubin nan wato maf'ulun lahu ne an gane? ko kuma ya zama wato an yi nasabinsa ne masdar ne na fi'ilin wato kaman fajawizuhuma jaza'an bima Na nakalan min Allah shi kuma nakalan shi ma an yi nasabinsa saboda badal ne na jaza'an nakalan min Allah nakalan bi na tankilan min Allah uku ce daga wurin Allah wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila akwai satar da kai dan kaɗan wanda bai wuce dan wannan abun ba Allah kuma ya ce a cire maka hannu saboda Allah in ya zo ramawa ya fi naka kai abinda ka sata bai kai ba shi kuma sai a sa a cire maka hannu a cire maka hannu ukuba ce daga Allah ukuban nan tunda daga Allah take haka za a yi ta yi mutum ya ce ta za a yi mutum ya saci abinda bai taka kara ya karya ba saboda nisabin a yanzu abinda mutum zai kai a ce a yanke masa hannu bai wuce dubu bakwai ba da wani abu to in ka wannan abun yanzu hannunka daga nan tsadarta gaba ɗaya dubu bakwai ne ɗaya ya fi haka aiko ya kai nawa kudin hannunka kudin hannunka nan yanzu in dai aka yi sata to gaba ɗaya tsadar bai wuce rabin ai 1 over 4 din dinari ɗaya ba 1 over 4 din dinari ɗaya shine in dinari 1 quarter of 1 dinar wannan ɗaya daga ɗaya bisa hudun dinarin nan shine kudin hannu in ya yi sata amma in kudin hannun bai yi sata ba aka maka ta'addanci wani ya yanke maka to kun san tsadar hannunka tsadarsa shine dinari 500 wanda shi kuma sai ka ninka wancan rubu'u dinar nan ka yi times 4 shine zai baka dinari daya shi kuma ka yi ka yi multiplying by by 500 shine kudin hannunka diyar ka kenan an gane to kaga ai yana da tsada sosai in wani ne ya yanke maka shi kudin diyarsa yana da tsada amma in kai mutum ya yi sata to sai hannun ya zama ya yi arha sosai an fahimta ko daron kosai kasata ko babban burodi inda ya kai wannan kudin sha iya cire maka hannu sakamakon wannan abin da kai saboda hannun bai da mutunci ya zama yana da arha na kalan min Allah wani hukuba ce daga wurin Allah ya sa hannun ya yi arha wallahu azizun hakim Allah ya haka ne saboda zai iya ko akwai wanda ya isa ya sa baki shine aziz Allah mabuwayi ne ya fi karfin kowa ba wanda ya isa ya ce masa me yasa hakim amma ba wai yayi haka kawai saboda yana ji yana da karfi bane ba cin zali bane hakim akwai hikima a ciki ne mutum zai iya fin fahimtar wannan hikimar ne galibi wasu daga cikin hukunce hukuncen Allah sai ka zama victim sai ka gane hikimarsa kai ba ka gane hikimar ba sai ran da aka maka sata wallahi ko silifas ka zo masallaci aka ɗauka maka ka tuna da bakin cikin da kake ji wani lokaci ba wai tsadar kuɗin da ka kashe akan abun ba haushin da kake ji na an raba ka da abun dan bukatar ka a yanzu ko an bata maka lokaci to ballantana wanda za a sace masa dukiyarsa gaba ɗaya ballantana wanda za a kassara rayuwarsa ballantana wanda abun da mutum ya daɗe yana saving kafin ya tara da guminsa da wahalarsa wani ya zo a lokaci ɗaya zai kwashe to shi sa Allah ya hikima sai ce a cire wannan hannun bai da mutunci wallahu azizun hakim faman taba min ba'da zulmihi wa asla duk wanda bayan ya aikata laifinsa na sata shi wannan azulm shine annahu akhadha amwalan nasi bil batil an tariqi sariqa ya kokkwashi dukiyoyin mutane amma daga baya sai zai tuba wa aslaha sai ya gyara ya za a yi a gyara shine ya daina kuma ya mayar ma waɗanda ya sata kuɗinsu su saboda an ce taba taba kuma baya yiwuwa har sai ya zama akwai raddul hukuku ila zawiha sai an maida haƙoƙi zuwa ma'abotanta don haka kuɗin da mutum ya sata a wurin waɗansu sai ya mayar musu da kuɗin su kafin sai Allah ya yafe masa ko kuma ya je ce ko kuma ya je nemi su yafe masa su yafe masa fa inna Allah ya tubu alaihi wannan kan shine wanda Allah zai karbi tubansa inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jin kai ne Allah ya yafe ma wanda laifinsa ya fi ya kama ballantana wannan lallai in mutum ya tuba Allah zai yafe masa ne Allah ya ce alam ta'alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin baka san bane cewa Allah shine mai mulkin sammai da ƙasa gaba ɗaya duk abin da yake cikin sama da kasa da su sammai da ƙasa ɗin duka nasa ne halkan wa mulkan wa tadbiran shi ya halice su shi ya mallake su kuma shi yake gudanar da su yadda yake so kuma shi ne yake sarrafa komi da komi a ciki ba abin da yake faruwa a cikin duniyar nan ba tare da allah ne yake gudanar da shi ba an fahimta lahu mulkus samawati wal ard mulkinsa ne me ma'anar mulki mulkin da allah yake da shi ga sama da ƙasa shine mulki irin na wato gagara badau shine mulki irin na almulkul mutlaq yanzu za ka samu mutum yana da mulkin wani gari ko ta jama'a ko kuma kana mulki a gidanka ai ko kuma kana mulkin ka mallaki wani abu naka amma wannan mulkin naka ba absolute ba ne kana dai mulki ne ka mallake shi zuwa yanzu kana mutuwa ya zama naka ya zama na wani kana ji kana gani yanzu zaka iya mutuwa kuma ya zama na wani sannan ana iya sacewa a raba ka da shi sannan kai wannan abun duk abin da mutum yake mulka a duniya ya samu ne an riga an yi shi ba shi ya yi ba ko menene yanzu wannan abun za a iya ce dan adam ne ya kera amma asali wannan abun dama a cikin duniya yake saboda duk abun da sinadarin da aka kera shi ingredients in a duniya ka samu don haka ka ɗebi kaya ne ka hahaɗa kawai sai zama wannan abu don haka ba naka bane asali na mai asalin ingredients ne don haka ba a taɓa samun absolute ownership a duniya ba a kuma taɓa samun absolute sovereignty ya zama kana da mulki mutlak dan adam baya taɓa samun wannan wannan sai Allahu rabbul alamin saboda sama da ƙasa nan lahu mulku samatu wal shi ya mallaka kuma dama shi yayi kuma ba ya ji ya ɗebo ingredients ko sinadarin da zai halitta a wurin wani bane nasa ne da kansa yayi su wannan saman gaba ɗaya wahiyar duhan da hayaki ne a wurin da ba komi a wurin sai Allah ya sa su suka zama saba'a samawatin ai saba'an shidada waɗansu abubuwa masu ƙarfi ƙarfin da sama take da shi ya fi ƙarfin ƙarfe shi yasa baka taba ganin ya kode ba duk yanda aka sa karfe duk fentin da aka masa in ya dade sai ya kode to wallahi sama bata taba kodewa ba ma tara fi khalqir rahmani min tafawut kuma Allah yana da mulkin ƙasa wannan ƙasar lokacin da Allah zai halicce ta ya halicce ta ne daga babu sai gashi ta zama akwai qala laha walil ardi tiya taw'an aw karha lokacin da Allah zai yi su sai ya ce ke sama ke zama sama ke ma ƙasa ke zama ƙasa ko kuna so ko ba kwa so sai suka ce mun ma zaman muna so a taina tsa'i'i muna so ma muka zama ba batun ma dole ba ne ba mu isa a ce sai ta hanyar dole ba wannan shine mulki al-mutlaq shine lahu mulku samawati wal ard Allah yake ba mu misali akan mulkin da Allah yake da shi wa sama da ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ka tambayi mutane mana akan abubuwan da suke duniyan nan dama duk wanda yake da iko akan wani abu ko da ke da mulki a kai ɗayan uku ne ko ɗayan hudu na ɗaya a ce nasa ne shi ya ƙirƙiri kayansa da kansa shi ɗaya na biyu a ce nasa ne amma sun haɗa tare da wani ne suka mulka ba shi ɗaya ba ne amma dai nasu ne na uku shi ne a ce shi ya yi kayansa amma wani ya taya shi amma wancan ɗin baya da ownership a ciki baya da right amma an taya shi na hudu ne a ce ba naka bane na wani ne amma kana da ta cewa a ciki abubuwa guda hudu kenan ake iya samun mutum yana da right akan abu to Allah ya ce sama da ƙasa ɗin nan gaba ɗayansu ba wanda yake da ko ɗaya daga cikin wa'annan right ɗin akai Allah ne shi ɗayansa allah maɗaukakin sarki yake cewa shin waɗannan sammai ɗin da ƙasa akwai wanda ya taya allah halittarsu ko akwai wanda suka haɗu tare da allah suka mallaka ko akwai wanda ya taimaka wa allah lokacin da zai yi ko kuma akwai wanda yake da ta cewa akan harkar gudanar da su babu wannan wannan shine almulkul mutlaq da allah yake da shi akan samai da ƙasa shine lahu mulku samawati wal ard yu'adhibu man yasha Allah yana yin azaba ma wanda yake so wa yaghfiru liman yasha kuma yana gafara ma wanda yake so duk wanda Allah ya ga dama ya masa gafara sai Allah ya masa Allah ka mana gafara wanda Allah ya ga dama ya masa azaba sai Allah ya masa azaba Allah ubangiji ka gafarta mana ka mana rahama kar ka mana azaba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah shine wanda yake da iko akan dukkan komai ku bude ma waɗannan su shigo don haka mulkin da Allah maɗaukakin sarki yake da shi a kanmu yasa yana da daman ya yi azaba ma wanda yake so shi yasa kullum sai mu yi roƙi Allah maɗaukakin sarki akan Allah ya tsare mu daga azaba kuma mu roƙi Allah akan Allah ya ba mu rahama saboda Allah yana da mulkin da in ya ga dama sai ya iya azaba wa kowa قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا Allah in ya ga dama zai iya yin اما الله kowa amma Allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa yana yin rahama wa waɗanda ya so amma Allah yana yin rahama ne ma wanda suka yi da imani wa kana bil mu'minina rahima sannan cikin rahamarsa Allah baya yin azaba sai wa waɗanda suke wato masu laifi ko kafirai Allah baya yin azaba ma wanda ya biyayya wanda ya biyayya sai Allah ya masa rahama wanda kuma ya kafirci ko kuma ya yi laifi sai Allah ya masa azaba mun fahimta to wannan aya kamar yadda muka ji ta <clears throat> waɗannan ayoyi kai sun yi magana babban maudu'in su shine bayani akan sata haka ne ko to kun san tunda a tafsirul maudu'i muke yi muna da bukatar kada mu wuce waɗannan ayoyin kawai mu karanta mu fassara mu wuce sai mun yi bayani akan maudu'in da ayoyin suke magana akai shine bayani akan sata da kuma duk abin da za iya haɗa shi da sata na abin da ke da alaƙa da dukiyoyin waɗansu da cin kuɗin waɗansu ba tare da haƙƙi ba mun yi bayani akan me ake nufi da sata sata shine ɗauke kayan wani a nan a ta'arifi na shari'a wanda zai iya sa a ce hukuncin da allah ya faɗa cikin wannan ayar a maka shine mutum ya ɗauki kaya wanda ba mulkinsa ba wannan kayan kuma ya ɗauka a ɓoye sannan wannan kayan da ya ɗaukan dukiya ce wadda take da alfarma sannan mutumin da ya ɗaukan nan mutum ne wanda hukuncin shari'a yake iya hawa kansa musulmi ko wanda yake da hukuncin musulunci a kansa mai hankali baligi sannan ya ɗauki wannan kayan wanda ya kai nisabin da za a iya yanke hannu sannan kuma ya ɗauke shi a cikin hirzin ma'ajiyinsa inda aka saba ajiye shi kuma babu shubuha a ciki wayannan abubuwan in suka taru shine ake iya yanke hannu in aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ya kauce to zai iya zama ba za a yanke hannu ba amma zai iya amsa sunan sata sai dai ya cika ka'id wato wato eh, sharuɗan da za a iya ce a yanke hannu sai ya cika waɗannan sata haramun ne sata kuma tana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka a musulunci alkaba'ir mafi girman laifi a musulunci sata tana ciki na ɗaya wannan ayar duk abin da ka je akwai haddi a kai to yana daga cikin miyagun laifuffuka sannan duk abin da yake rusa ɗaya daga cikin makasid na shari'ar musulunci yana cikin miyagun laifuffuka sata kuma tana cikin abin da ke rusa wato objectives din addinin musulunci manufofin addinin musulunci shine kare mutuncin dukiya da alfarmarta sannan a ba da mutane haƙƙin mallaka to duk wanda zai rusa wannan abin mutum ya aikata aiki daga cikin mafi girman laifi wanda allah yake ganin girmansa sannan kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da yake cikin sayar bukhari ai wanda yake cikin eh yana cikin sayar bukhari manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa sata babban laifi ne ta inda ya ce allah ya tsine wa barawo ya ce la'anallahu sariq ya ce allah ya tsine wa barawo duk wanda manzon allah ya tsine masa to laifinsa ya zama daga cikin kaba'ir an fahimta don haka barawo manzan allah sa salama ya tsine masa yanzu kana so allah ya tsine maka to kada ka yadda ka yi sata sata mummunan laifi ne kuma ƙarshen mutuwan zuciya ta ƙare a kan ɓarawo kuma ƙarshen rashin arziki da alamatu shiƙa'i wal khizlani wa damsil basirata ta tabbata kan ɓarawo karka yi sata idan mutum ya koya wa zuciyarsa damuwa da abin wani za ka ga wani satan shi kansa in ya sai zo yana jin mamaki sai ga ya ɗauki abin da ba zai masa amfani ba sai ga ga riga a shanye sai ya ɗauka bai da rigar sawa ne sai ga ya ɗauki takalmi a masallaci me zai yi da shi ba zai iya sawa ya sake zuwa da shi masallacin ba sai ɗauki abin da kuɗinsa yana da yawa amma sai je sai da shi a banza saboda zuciyarsa ta riga ta lalace idan mutum ya aikata sata kuma ya tabbata ya cika waɗannan abubuwan to hukuncinsa a musulunci shine a jiya cire masa hannu idan akwai hukumar da take gudanar da wannan abun a musulunce to sai a kai mutum kotu kotu nan ta tabbatar masa kuma hukuma ta tabbatar da zartar da hukuncin sai a yanke masa hannu in aka yanke masa hannu aka cire da duk abin da za a iya cirewa ko da wuka ko da kai dai bukatar shine a cire hannun ba dole sai an yanka haka ba a cire ko da a asibiti ne za a yi ta hanyar sajiri kai dai a raba shi da hannu kuma ta yadda daga babara zuwa a manna a sake gyarawa ba in aka cire sai a yar ya zama abin banza sannan wannan hannun sai a masa magani ba wai za a yi a bar shi ya ta bleeding kuma ya mutu ba saboda iya hukuncin su kenan kuma bai halatta a buge shi ba duk wanda ya bugi barawa sai ya yi bayani wa Allah ramma da ya zo jan aya ya ce wasariku a faƙaƙa'u aidiyahuma ɓarawo da ɓarauniya ku yi me ku yanke musu hannu idan mutum ya daki ɓarawo idan kuka kama ɓarawo kuka yi ta dukansa to kun yi abubuwa na ɗaya daga ciki shine in kun je Allah zai tambaye ku me yasa kuka saba aya Allah ya ce faqtawu aidiyahuma ku kuma kun yi fadrubuhuma na biyu shine hukuncin da yake kansu ba ku bane za ku yi hukuma ce za ta yi ku me yasa ku sai dai mutum ya maka sata sai ka buge shi a shari'ar musulunci za a yi maka hukunci akan wannan abun to a shari'ar musulunci in an kama ka ba za a maka hukunci ba saboda dama sai mutum ya zama ma'asum amma mutum ya aikata abun da ya yi provoking ɗinka har ka taɓa shi to a hukunci na zahiri ba za a je kotu a ja maka hukunci ba kai dai kawai zai iya zama in ka saba ka'ida ya yi tsanani to ana iya kaiwa a ji a maka ta'aziri amma babu wani hukunci na musamman ga shi yasa mutumin da ya zo gidanka ya zo yana leƙe annabi sai ya ce in ka caki sa ya tsiyaye ba ba abin da za a maka wace zo ya me zaka leƙa kun fahimta da kyau ko don haka da ya barawo in kun kama shi ku daina yin saurin duka saboda garin irin wannan ne za a samu matsala na ɗaya daga ciki shine ba a da wannan kafin a tabbatar da cewa a yanke masa hannun nan sai an je an bi due process ne na procedure na kotu a kawo shaidu a yi waye a yi bincike a tabbatar a san abun ya kai ne a san a hirzi ya ɗauka sharuɗan da na faɗa nan duk su cika kafin a ce za a yanke masa ku kuma ba ku wannan binciken ba daga wani ya ce ɓarawo an ga wani mutum yana gudu kawai shi kenan sai a tsare shi kuma ana samun irin wannan sau nawa kamar yadda kwanakin baya wani bawan allah ya zo ya ba da cajin wayarsa shi kuma bako ne ba san shi ba da ya zo zai karbi cajin wayansa sai zai samu mai shagon baya nan amma ga wayarsa yana hanguwa sai sa hannunsa ya ɗauko kayansa yana ɗaukowa sai wani ya gan shi ya ce ɓarawa ya saci waya sai aka zo aka fara dukansa shi kuma ya yi ta jiran mai shago ya dawo bai dawo ba aka kusan za a kashe shi allah ya sa wani ya tsare shi sai daga baya aka samu wayarsa ce kamar yadda na taɓa jin labari da kaina wata baiwar Allah tana ba da labari da kanta akan tun wani lokaci da bbc suke wani shiri wai labari na wata mata take cewa ɗanta akan idonta wani ɓarawo ya zo ya zo da gudu ana binsa sai ɗanta shi kuma ya je shi ma zai bi ɓarawon wasu suka gani suka ce shine ɓarawon ta ce a gabanta aka sa masa taya aka ƙona shi akan idonta ɗanta na cikinta tana ta ihu tana ta ce ɗana ne ana ce oloshi barawo ne haka aka ƙona shi to ya kamata mu zama muna da hankali garin ɗaukan doka a hannu an tusibu qauman bi jahala sai zama an samu wani wanda ba shi ba ne mai laifi fa tusbihu alama fa'altum nadimin daga baya sai kai nadama ko anan nan duniya ko a lahira gara kuma kai nadaman duniya akan ka je lahira mutum ya je shaƙe kai ce gashi nan Allah shi ya kashe ni ya ce ni barawo ne sai a ka a samu bai saci komi ba so da ka ba daga ka mutum sai ka ɗauki katako ka kwaɗa masa ba amma in ka ga an ce ɓarawo ka taimaka a kama shi sai a kai shi wurin hukuma in sun yi masa hukunci fa bi hawa ne in ba su yi masa ba shikenan jama'a an fahimta in kuma ka tabbatar da cewa naka ne kuma kai ne maka sata kuma ka tabbatar gashi nan ne ka kama shi red handed ka san in ka kai ba za a masa wani abu ba ko in ka kai shi zai je a bada wani abu a yi sa ko ya yi sau ɗaya ya yi sau biyu sai ka daki iya rabon ka sake to ni ban baka hukunci ba ban ce maka eh ba ban ce maka a'a ba ba ruwana saboda wasu barayin a yanzu wallahi za a kama shi sau ɗaya za a kama shi sau biyu kuma ka zo ka gan shi yana yawonsa a gari to irin wannan akwai abin da za ka iya yi kai da kanka musamman kuma ba wanda zai zo da siffan dan fashi kamar wanda zai shigo cikin gida da makami to wannan in kana da wani abu karanta ma masa da sunan da sunan dama dan fashi ne saboda self defense wannan kana iya shiga wani abu wanda ba ni ne na baka fatawa ba saboda wani abun in ka ciza dole ka kura in aka matsa sosai kuma to za a cuci mai kaya saboda halin da ake cikin abubuwa sun zo sun gyaru sosai sai a sake amma dai yanzu na ce muku ni ban ce e ba kuma ban ce a'a ba kafin a yanke wa mutum hannu sai ya cika sharuɗa na ɗaya na ce muku sai ya ɗauka a ɓoye in ya ɗauki kayan da yake a fili a gaban ku kuna gani ya zo ya ɗauka to wannan abun na habu sunansa shine kwace kamar wanda zai kwace jakar mata a gaba wannan ba sunansa sa ba a yanke hannu akan wannan sai dai a masa ta'aziri sai a masa hukuncin da ya dace da shi amma ba yanke hannu ai hukunce hukunce suna da yawa wanda zai iya sa ya bari sannan daga ciki ya zama dukiyar da aka sata ɗin dukiya ce mai alfarma akwai abin da mutum zai sata wanda ba ta da alfarma kamar mutumin da ya saci kare ko da kudin kare nawa ne ba za a yanke masa nuwa kai ba ko mutumin da ya zo ya saci kayan da yake dama asali haram ne an gane ko sannan kuma daga ciki ba a yanke mutum hannu akan abubuwan da suke ba, ba a ɗaukansu a matsayin kuɗi ko dukiya kawai mutumin da ya saci yaro zai je ya sayar ba za a yanke masa hannu akan satan yaro ba duk da cewa sai da yaron ya yi sai dai a masa wani hukuncin sai a masa ta'aziri ta'aziri kuma yana iya kaiwa a kashe shi ma an fahimci wannan sannan wasu malamai sun yi saɓani mutum ya saci ƙur'ani ƙur'ani asalinsa kuɗi ne kayan kuɗi ne ƙur'ani shine aka yi saɓani cewa za a yanke masa hannu ko za a masa ta'aziri zancen da ya fi shi shine ta'aziri za a masa me ya dace da mai satan ƙur'ani me ya dace da mai satan abubuwa masu alfarma na addini sannan daga cikin sharuɗa ya zama cewa sai abin da aka sata ya kai nisabi shine ya kai ɗaya bisa hudun dinari wannan kuma yana iya canzawa daga lokaci zuwa lokaci daga gari zuwa gari sai a kima da irin kudin ku a ƙasar kamar a yanzu nawa ne kuɗin ne ba kuna gani a jikin kalanda ba wani lokaci ana sawa yana canzawa daga shekara zuwa shekara to irin wannan da kaga an sa nisabin sata to shine wanda in abun da aka sata ya kai wannan kuɗin in kuɗi ne tsaba shi kenan idan kuma abu ne sai a sai a kwantifayin kuɗin sai a ga cewa wannan abun in an inda za a sai da shi a yanzu ya kai wannan kuɗin kenan sai a cire hannu kenan yanzu ko da wayar wayar waya ce ta salula ka ta wa mutum to ya iya kai ba a iya yanke maka hannu in dai kuɗinsa ya kai in kuma kuɗinsa bai kai na a yanke a yin kuma bai kai nisabi ba to ba za a yanke hannu ba daga ciki kuma shine mutum ya zama ya ɗauki wannan abun ne a inda aka saba ajiye shi a cikin hirzinsa kamar in kuɗi ne ka je ka buɗe safe ɗin ko asusun ka je ka fasa ko cikin shago ka je ka ɓalla kaga na a wurin ajiyarsa ne amma mutum zai alwala sai ya cire damin kuɗinsa sai ya ajiye a nan wurin alwala sai ya ci gaba da alwala sai ka sata to ka koya masa hankali ne <laughs> amma ta hanyar haramun shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ya zo da raƙuminsa sai annabi ya ce masa ka ɗaura raƙumin mana sai ce masa ikil eh, hawa tawakkal ka daure kafin ka dogara yace ai na dogara ga Allah ne yace a ka daure kafin ka dogara ga Allah don haka ba ka ajiye kudin ka a banza ka zo ka bari wani ya sace kana kana kana koya wani akan yayi sata ne akwai wanda zuciyarsu in sun ga wannan kudin dole hankalinsu zai je na boye ma suna wallan tana na fili sannan kuma sharaɗi na ƙarshe shine zama an tabbatar da laifin ta ya za a tabbatar da mutum ya yi sata shine mutum da kansa ya zo ya faɗa ya ce ya yi sata kuma a samu abun ya kai yadda za a yanke hannu hanya ta biyu ita ce a samu shaidu da suka kama shi a samu shaidu guda biyu kuma adilai su zo su tabbatar da cewa wannan mutumin ya yi sata kuma abin da ya sata ya kai kaza kuma a cikin hirzi sai an binciki duk waɗannan sharuɗan da muka faɗa ɗin nan to in ya tabbata shi kenan sai a cire hannu an fahimci wannan da kyau ko kuma wannan abun na kalan min Allah hukuncin Allah ne shi yasa manzon Allah san da kansa ce ko shi bai da ta cewa akan wannan yace inda yarsa ma za ta yi sata sai ya yanke mata hannu saboda dokar Allah ce nan ba a wasa kuma ba a cewa saboda dan wane ko an samu cewa yana da mutunci ko malam mai tafsiri ne wallahi ko ni ne na ya sata hukunci na shine a cire mun hannu hukuncin Allah ne kowane ne sai an cire masa hannu wannan dokar Allah ce na kalan min Allah wallahu azizul hakim in kana gani wani babba ne Allah ya fi shi girma to wannan shine dan abin da ya kamata mu faɗa akan sata sai kuma ya kamata mu dan ƙara bayani akan jan hankalin mutane akan kulawa da ka nemi halal ɗinka kada ka nemi wato ka ɗauki dukiyar wani ta ko ta wace hanya mu sani da cewa musulunci ya ba mu hanyoyin da za mu yi dogaro da kai duk hanyar da ya kamata wanda za ka iya samu ka nemi abinka na halal musulunci ya halarta maka wa halallahu bai Allah ya halatta ka je ka je kai kasuwanci ka sayar da wani abu Allah ya halatta maka ka je kai sana'ar hannu amalul yadi amalul rajuli bi yadihi wa kullu bai'in mabrur Allah ya halatta maka ka je kai duk wani abun da kaga ka iya samun abinci na halal ɗinka ko ka mallaki abu kuma Allah cikin ikonsa sai bai yangi bai maka limitation ba akan nawa zaka nema in ka fita ko nawa ne zaka nema ya halatta zaka iya tara kuɗi kai ta tara kuɗi har ya zama duk ƙasar nan ba wanda ya fika kuɗi kuma ka ci gaba da nema ya halatta Allah bai yanke maka ba duk wani wanda kaga Allah ya bashi kuɗi ya fi kowa kuɗi din nan a hanya ɗaya ne ya samu shine wurin Allah kai me yasa ba za ka je ka nema ba ya fi ka iya rawa ne Allah ya bashi ya fi ka kyan fuska ne ya fi ka dangi ne kai ma ka je ka yi kokari ka nema sannan kullum ya kamata mu sani da cewa damuwarka akan ka nemi kuɗi ta hanyar haram ba zai sa ka zama mai kuɗi ba zafin nema baya kawo samu amma ƙoƙarinka ta hanyar halal yana iya sa Allah ya sa albarka kai kuɗi amma ƙoƙarinka ta hanyar haram wallahi baya sa kai kuɗi mutum baya taba samun abin da Allah bai kaddara rabonsa bane tun kafin ka shigo duniyan nan tun kafin ka shigo duniyan nan da wata biyar kenan fa tun baka fara shekara tun kafin ka da ana kirga shekarun ka yanzu shekaran ka kaza to tun shekaranka minus 5 months aka rubuta nawa ne kudin da zaka samu a duniya duka Allah zai turo mala'ika tun kana ciki wata hudu sai zai rubuta nawa ne iya arzikin da zaka samu a duniya to shi mutum zai je ta neman haram sannan duk kuɗin da kaga ka samu ka kashe ta hanyar haram nan in kaga ka samu to inda baka yi satan ba ma wallahi zaka samu saboda dama Allah ya rubuta naka ne duk abin da naka ne ko ba wanda ya isa hana ka to me yasa sai ka yi sata rashin hakuri ne yasa ka je kai sato inda ka jira wallahi zaka samu in kuma ka jira yau sai ka ga gashi to yau ban yi sata ba kuma ban samu ba to wallahi inda ka yi sata ma ba za ka samu ba duk abin da kaga ka samo dama za ka samu to me yasa ka sa cewa sai ka samu ta hanyar haram kuma kullum kana tsoro zuciyarka cikin fargaba jama'a an fahimci wannan na ɗan tsamo mana waɗansu hanyoyi saboda mutane zama nasiha hanyoyi ɗaya ɗaya har guda goma sha biyu wanda mutane suke neman kuɗi ta hanyar haram zan gaya mana su sai in ce maka daga kan na sha uku zuwa na dubu duka ka ci gaba da neman kuɗinka ka samu ya halatta amma ban da waɗannan hanyoyin karkai daka ka nemi kuɗi ta wannan hanyar haram ne kuma hukuncin ka ɗaya da mai sata dukan ku kun haram kuma Allah zai kama ku amma kafin in karanto su bari in gaya mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce kullul musulmi alal musulmi haram duk abin da zaka ji na faɗa ɗin na musulmi akan musulmi haramun ne ya ce damuhu jininsa wa maluhu da dukiyarsa wa irduhu da mutuncinsa karka ka ka taɓa ɗaya daga cikin waɗannan na musulmi wani hadisin musulmi kenan na abu huraira hadisin wani da ake ce masa abu hurra arrikashi wanda ya ruwaito shi daga wurin baffansa daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama wannan wani hadisin imam Daru kutuni ya ruwaito shi kuma albani ya hasana shi a cikin irwaul ghalil manzon Allah sun ce la ya yahillu malum ri'in muslimin illa bi tibi nafs bai halatta baka ci kuɗin wani sai inda yardarsa da son zu da son ransa amma da karfi karka da ka ci kudin wani ko da wayo ko da hikima ko da dabara ko da ha'inci ko da cuta ko da cuwacuwa ko da babakere ya ce karka ci kuɗin wani to wanda ya ci kuɗin wani fa ya sata ko ya yi handama ko ya yi 419 ko ya yi wace ko an bashi ajiya ya cinye duk wanda ya ci kuɗin wani mai zai faru da shi hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah a cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wa mutane ce atadunna manil muflis ya ce kun san wane ne asalin dan asara wane ne asalin mutumin da ya tashi da tutan ba komi suka ce ai shine wanda bai da kuɗi ya tashi baka da ko ya ce ai asirin ka ya tonu manzo Allah ya ce to bari ga muku wanda asirin sa ya tonu shine wanda zai zo ranar kiyama ga sallah ga azumi ga kuma aikin alheri ina ce abu da muke gadara da shi kenan yanzu ana azumi ai ina azumi ai ina sallah to ka je da duk wannan ya amma sai aka samu kuma akwai matsala ya zagi wancan ya bugi wancan ya zub da jinin wancan ya ɗauki kuɗin wane ko ya ci kuɗin wane ya ce yana zuwa ranar kiyama sai waɗannan mutanen duka sai su yi layi su ce wallahi su sai an biya su ranar kiyama ba ya fiya sai su ce sai an biya su kuɗinsu sai an biya shi jininsa sai an biya shi mutuncinsa sai an biya shi jininsa ya ce sai a rinka ɗiba wannan sallah ka yi sallah mai kyau sai a ɗauka sai a bashi ana ta raba wa mutane salloli kana duba kana ganin sallah har ka ga sallah ta ƙare an gama da masu wanda ka dake su saboda kana da karfi sai a zo layin wayanda ka zage su ko wanda ka ci mutuncin su sai a fara raba musu azumi sai azumi ya kare a zo waɗanda ka zubar da jinin su a fara raba musu sadaka a zo waɗanda ka yi waye duk ɗan abubuwan da kake masu kyau ɗin duk ana ta ɗiba an rarraba kana ji kana gani sai ga wayanda kuma ka ci kuɗin su su kuma suna da yawa kuma aikin alherin ka ya kare yanzu sai a ce to aikin alherin sa ya kare sai a ce to ai mu muna da laifi kuma ba masu mu ma a rage mana sai a yi cinikin kuɗin sai a ga ya kai kamar laifi nawa sai a ɗauka sai a rinka tara masa a yi ta tara masa ana ta ɗibowa ana tara masa manzo Allah sai ce faturi hat alaihi sai a tara masa su yawa sun maturi hafin nan sai a jefa shi a cikin wuta don Allah baka zama kafi kowa asara ba ashe duk sallan nan da kake kana yi ma wanda kake musu sata ne kana gani ka musu wayo ashe duk sallar nan da kake yi da azumin nan da kake yi da aikin hajjin nan da kai wane ne ashe duk na kuɗin da ka ci ne a garin ku duk na mutanen da ka saci kuɗin su ne duk nasu ne kana ta ganin ka musu wayo ka saci kuɗi ka yi babbar mota ka yi babban gida kana ta babake rai ashe duk wasu kake yi wallahi jama'a mu zama muna da hankali mana yaushe za ka rinka yin rayuwa irin ta dabba sai da naman jikin dan uwansa yake kiba ba za ka nemi naka da kanka ba hanya ta ɗaya daga cikin hanyoyin haramun na samun kuɗi da ake yi a zamanin yanzu shine sata da makamantanta wanda muka karanta wannan ayar ta hada da sata a sarika ta hada da annahab shine sinacin din abu ka kwace a gudu fisge kenan ya hada da sane yankan aljihu ya hada da kuma satan da mutum zai yi wanda shi amini ne akan abun amma sai ya rage wani abu mai shago an bashi ajiyar shago an ba shi jira shi kuma sai rinka ɗaukawa yana kashewa yana bukatunsa mai shago bai sani ba ko wanda za a ba shi aika a ba shi sako mai gidansa sai je ya rike wani abu a ciki ya ɓoye an fahimta ko ko kuma wanda ma'aikacin gwamnati ne an ɗora shi akan shi ne amintacce akan shi ne zai biya mutane albashi saboda an amince masa ya iya shi ya iya aiki shi ne kashiya ko shi ne akaunta sai ya rage wani abu daga ciki shi amintacce ne sai haka duk wannan hukuncin su ɗaya ne dukkan su abubuwa manya-manyan laifuffuka ne daga cikin laifukan da za su iya sa a ranar kiyama a kwashi laifin su a baka a kwashi alherin ka a basu ga ka kuma mutumin kirki ne a duniya kana ta kokari amma kuma matsalar ka shine cin kuɗin haram to wallahi wannan karka ɗauka matsala karama ce wallahi za ta sa duk wani aikin alherin kan za a ɗauka a basu in ka ce za ka daina aikin alherin kuma in ka je a rasa mai da a biya su da shi gara ma ka yi aikin alherin a je a biya su da shi in ka je baka da shi kuma fa double jeopardy kenan amma kuma kana yi din kuma masu kake yi to gara ka bar kuɗin su sai ka nemi naka na halal ka mutane ne ne suka rayu akan talauci kuma talauci bai kashe su ba talauci yana kisa ne jama'a baraka hakura ba akan talauci ballantana ma kana da sana'a kana da abin da zaka yi kai dai rashin godiyan Allah ne ka so ka tara yayi yawa wai ga maka sai yayi yawa don haka wannan ita ce hanya ta daya jama'a mu guji duk abin da zai sa a ce ko za ka ɗauka a ɓoye ta hanyar ba a san ka ba ko za ka ɗauka a ɓoye ta hanyar an san ka kai ne mai kulawa da abu don allah kar ka rage ka isar da abu iyayen da aka baka kuma duk abin da yake akan hannunka na kuɗi wanda yake kamar yadda yake a cikin a cikin a digit din in aka rubuta ana rage kwaya ɗaya lissafin ya rushe to kai ma kada a zahiri kuma a samu ko naira ɗaya kar ya ragu duk abin da ya shigo hannunka don Allah ka isar da shi yanda yake ko naira ɗaya kar a yi asara wannan shine ake son mutum ideal muslim kenan musulmi kenan wanda yake model irin wanda Allah yake so shine wanda Allah zai sa albarka dan abun da ka samu sannan ka je lahira kuma sai Allah ya baka lada akai irin wannan hidima musamman hidima wa al'umma wanda ya shafi ayyuka na amana ko ka rike kayan wani wallahi a ranar kiyama ba karamin lada bane in ka iya hakuri ladarka yafi na wanda shi bai irin wannan aikin ba saboda shi bai ga jarabawa ya hakura ba kai kana ganin jarabawa ka hakura don haka za a baka ladar wanda shi kuma ya samu sai ya sata to sai a baka ladan kai ka samu kuma baka yi sata ba jama'a an fahimci wannan hanya ta biyu ita ce hanyoyin da mutane suke bi samu kuɗi ta hanyar chata caca almaisir da alkimar lottery duk irin waɗannan hanyoyin wanda za ka sa kuɗinka sai ya haifar da wani kuɗi ta dalilin hanyar caca kowa ya san menene caca yana ɗaya daga cikin hanyoyin da a zamanin yanzu mutane da yawa suke yin kuɗi da shi kuma haramun ne an fahimci wannan ko wani lokaci bankuna sukan sa a yi caca mutum ya yi ta inda bai sani ba wani lokaci kamfanonin waya sukan sa a yi caca wani lokaci kamfanin ina nufi layukan waya suna sa a yi wani lokaci abubuwan abinci sukan sa a yi caca duk irin waɗannan in dai ka ga alama akwai caca a ciki wai ka saya abu kaza ka sa kai kuma kaza kai kuma za ka samu kaza wannan caca ne Karkai jama'a an fahimci wannan hanya ta uku ita ce hanyar rashawa hanyar rashawa bribery kenan wanda ita ce kuma uwa uba ai kun san rashawa ko ko ba ku san rashawa ba rashawa shine cin hanci shine a baka wani abu saboda matsayinka saboda za ka yi wani abu sai ya zama sai an baka wani abu kafin ka yi wannan aikin wani abun ya zama ruwan dare kuma wallahi yana daga cin abun da yawa daga cikin mutane za su fi wuta kai. sallar ka gata nan ta kai yadda za ta kai ka aljanna kana ta yi amma wallahi akan wannan cin hancin da kake karba kafin ka yi wa mutane abu wallahi a kansa sai ka je a ɗauka a ta ɗibawa sai a je a biya su kuɗin cin hancin da kai musu kuma a ɗora maka zunubin cewa wannan abun laifi ne kuma ka je ka shiga wuta me amfanin ka jama'a an fahimta ita rashawa ko dai a baka yanzu kamar misali a rashawa an fi samunta akan wanda zai aikata maka wani abu kamar yanzu alkali zai yi hukunci ko wani oganka a sama don a baka wani abu wanda entitlement ɗinka ne ko za a maka promotion ko wani haƙƙinka zai fito sai ce sai ka bashi wani abu wannan mutumin da za a bashi ɗin nan ko dai ya zama a bashi ne don ya hana gaskiya kamar a ɗauki haƙƙin wani a bashi ai ana yin haka kamar appointment ne ya fito na waɗansu sai a toshe waɗancan sai a ɗauka a baka to wannan kai da ka bayar haramun ne kai da aka baka haramun ne dukan ku za ku je wuta in ba ku tuba Allah ya yafe muku ba na biyu shine kai haƙƙinka ne kuma gaskiya ne za a maka amma sai aka ce ba za a maka ba sai ka bada wani abu to wannan shi wanda ya karɓa shi ne yake da laifi kai da ka bayar kai baka da laifi idan ya zama haƙƙinka ba zai fito ba sai ka bayar kun fahimci wannan don haka a kula da wannan kwarai da gaske hanya ta hudu ita ce hanyar ƙarƙashin rashawan nan ta iya kuma a baka da suna an baka kyauta ne shi kuma za a baka abu kyauta to kana da kuma kana da wani abu na matsayi to ko dai zama dama ya saba ka maka kyauta sai ka samu kujerar matsayi to wannan in ya baka ya halatta dama abokinka ne ko dan uwanka to wannan sai zai baka dama ya saba baka ya halatta na biyu shine na haram shine mutum shi kaman alkali ne sai ya zama shi litigant ne yana daga cikin masu kes a gaban ka sai zo ya kama ka wani abu saboda a kawar da gaskiya ko aiwaye wannan asalin haramun kenan abu na uku shine wanda ya baka kyauta da bai saba baka ba kuma babu alaka tsakanin ku amma bai da alaka da ofis ɗinka shi dai kawai ya baka ne kyauta to wannan galibin malamai sun ce ya halatta duk da cewa makaruhi ne kamar yanzu mutum yana alkalanci sai wani haka kawai da bai saba bashi kyauta ba amma sai ga zama alkali sai ce a wani yana cikin aiki mai haɗari yanzu dole ya tsaya zai rinka ganin abubuwan haram amma yana daurewa bari je bashi kyautan wani abu sai ya je bashi to wannan malamai suna cewa ya halatta saboda shi dama ba wai don wani abu na da alaka da aikin ka bane shi dai ya baka ne kawai saboda sadaka ko kyauta an fahimci wannan kashi na hudu shine mutumin da zai ci dukiyar da bata bai cancanta ba kamar a zo raba zakka kai baka cikin wanda suka cancanta sai ka karba ko a baka zakka ka je ka kai kai baka cancanta ba kai kuma ka ci da kanka ko sadaka a ko wanda bai halatta su ci ba duk wanda yake mawadaci ne to bai halatta ya ci ba sai shi kuma ya karba ya ci wanda ya bashi shi bai sani ba to bai halatta ba hanya ta biyar da mutane suke cin dukiyar mutane shine alghasb shine kwace kamar kwacen fili kawai ka zo ka ga an fara gini a filinka kuma ka ga mutumin da ya gina ya fara gina ya sa no trespass ko a ta this land is not for sale kuma shi kansa <laughs> musta an irin wannan duk ana yi yanzu ko mutum ya zo ya dan kara dan fili dan taki duk yana cikin cin dukiyar mutane ba da haƙi ba hanya ta shida shine haƙin wanda yake da yayi sana'a a ƙarƙashin ka sai ka kibiyansa wani ya zo ya yi sana'a ya yi labor sai ka kibiyansa ko mutum ya yi aikin albashi sai ka kibiyansa duk wani yana daga cikin wato abubuwan da za a iya sa a titsiye mutum a ranar kiyama a kama shi a ce masa ya biya su kada ka yarda wani abu ya haɗa ka mutum ya yi aiki kuma ya gama kuma baka biya shi ba ka yarda da wannan gara a ce shi yake bin ka ya cuce ka akan a ce kai ka cuce shi da wani haƙƙinsa na bakwai shine alkhadi'a shine ta hanyar wato yaudara kamar wanda suke yin m419 da wanda zai zo ya lallabi mutum har wanda zai lallabi matansa ma ya cuce ta duk yana ciki akwai wanda ya ci kuɗin matansa ta hanyar yaudara saboda annabi ya ce in dai ba da daɗin ran mutum ba kar ka cuci kuɗin wani na takwas shine wanda suke cin dukiya ta hanyar riba hanyoyin riba kuma suna da yawa mun yi bayani sosai a kansu a suratul bakara sai wanda suke ci ta hanyar algishu na tara kenan shine ta hanyar algishu shine wanda mutum zai ƙara ruwa akan abu kaza ko ya kara wani abu ko ya rinka ɓoye masu muni sai ya sa masu kyau akai duk wannan shine algishu haramun na goma shine mutum ya karbi kuɗi akan ibada mutum ya karbi kuɗi akan zai yi addu'a ya ce ka kawo kuɗi a maka addu'a akan kaza wannan haramun ne da wanda yake cin kuɗi akan karatun ƙur'ani ka kawo kuɗi a maka saukan ƙur'ani bai halatta ba wannan duk aklu amwalin nasu bil batil ne mutum ya ba da sadaka ma wanda yake karanta qur'ani wannan wani abu ne daban amma ka biya kuɗin saukan qur'ani ko ne sauka ɗaya kaza wannan haramun ne na goma sha ɗaya shine wato mutum ya zama yana sana'a wanda ita sana'an haramun ne kamar karuwanci kamar bokanci kamar sai da kayan haram wannan haramun ne. sannan na goma sha biyu shine alfasadul idari shine corruption in general duk wani hanya na corruption shi wannan ya bambanta da rashawa da muka faɗa ya bambanta da cewa ka ce a baka wani abu shi ne a rinka ƙara lambobi a kan wani abu an ba da kwangila sai a ƙara lamba sai a cire sama wayannan abubuwan dukansu guda goma sha biyu nan da na faɗa mutane su mai da hankali a kansu wallahi za su kai mutane wuta kuma manzon Allah sai salama ya ce kowace al'umma suna da matsalan su yace matsalan al'umma ta shine kuɗi inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal yace matsalan al'umma ta kuɗi ne kawai Kar ka yadda ka je ka samu manzon Allah da matsala sallallahu alaihi muna son manzon Allah muna son aljanna kawai ka je manzon Allah akan kuɗi ya kore ka abun kunya abu na ƙarshe da nake so in faɗa shine batun wato da kuɗin da ka samu ya halatta ka ci da kuɗin ɗanka ya halatta ka ci mutane da yawa suna tambaya akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani yaro ya kawo ƙara a wurin sa yace babansa ya ci kuɗin sa sai annabi yace an to maluka li abika da kai da da kai da kuɗin ka duk na babanka ne saboda ka iyayenmu suna da girma a wurinmu kuma wallahi iyayenmu suna mana suna raga mana kwarai da gaske Allah ya saka musu da alheri su so suke ma ka samu amma wani bakin ciki yake akan wani abu na iyayensa duk abinka da babanka ya dauka ya halatta nasa ne saboda da kai waye kai banza ka fito tsirara baka da kokobo yanzu ka samu kudi har zaka yi babanka wani abu to amma malamai suka ce su kuma iyaye su kula manzon Allah sallama a cikin wani hadisi ya ce ya ce gwargwadon bukata bukata ya halatta ya ɗauka amma in babu bukata to shi ma ya kamata sai zama ya yi abin nan wasu malamai suna gani ya halatta ko ne mutum ya ci kamar imamu shaukani a cikin dailu la'utar ya ce ko ne mutum ya dauka na ɗansa ya halatta amma ibn kudama a cikin albuguni ya ce ba zai iya ɗaukan dukiyar ɗansa da sharaɗi biyu sharaɗi na ɗaya shine kada ya ɗauki daga cikin abin da zai sa ɗan a cikin matsala kuma kada ya dauki abin da dan yake girmamawa kamar ɗan ya sayo babur shi kuma ya ɗauka ya sayar kamar dan yana da wani abin da shi kuma dan yana so ko iya gidansa kenan shi kuma sai ce fita ya bashi ya ce to ba irin wannan ba amma yana da bukata ka ɗauki albashi ya ce maka ka kawo wani abu a gida dole ka kawo ya ce maka za a aurar da wancan an dora maka kai za ka yi gado da katifa me yasa ba za ka yi ba ka zo kana zazzare ido dole ka yi sannan abu na ƙarshe ce shine kada ya zama ya karbi dukiyar kuma ya ba ɗaya ɗan uban yana da dama shi ya karba don shi ya ce amma ka ɗauka ka ba wansa ko ka ba ƙaninsa sai dai ka bar shi shi ya bayar da kansa saboda wannan fifita wani akan wani ne sai dai in bukata ce wance yake da shi sai ce ka yi wa wani abu kaza wannan ya halatta jama'a an fahimta wannan kaɗan daga cikin abin da lokaci zai bamu da mu faɗa kenan Allah ya tsare mana mutuncinmu da dukiyoyinmu da rayukanmu abin da yake daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah